وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau za mu gabatar da bayani na hudu akan hadisi na 28 insha Allah ta'ala littafin arba'una hadis littafin al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala عن أبي نجيه الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال الإرباض بن سارية صحابي منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله يا يمن وأزي موئضة وجلت منها القلوب wannan wa'azi zukata sun kaɗu a dalilinsa wa zarafat min hal'uyun kuma idanu sun zubar da ƙwalla wajilat min halƙulub ya'ani khafatil ƙulubu minha zukatunmu sun ji tsoro sun girgiza sun kaɗu a dalilin wa'azin mazan Allah wa zarafat min hal'uyun kuma idanu sun zubar da ƙwalla saboda babu wanda ya fi manzon Allah iya wa'azi صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله كأنها موئظة مودئ سيمكة يا رسول الله وأن ياي كما دواء زينمي بنقانا فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئا مما يهم المودع wanda ya zo mutuwa idan zai gabatar da wasiya baya kyale wani abu muhimmi wanda yake son wanda za a yi wasiya din nan ya sani don haka wa'azi da ake a lokacin mutuwa ko wasiya da ake kafin a yi mutuwa wannan wasiya tana da tasiri wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai wa'azi ne da bai saba yi musu irinsa ba wannan dalili yasa suke tunanin ko shine wa'azi na ƙarshe fa'ausina ka yi mana wasiya ya rasulallah ta yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata alama ne cikin alamomin mutuwa ta yiwu ya ga alamar rayuwarsa ta zo ƙarshe ne shi ya sa ya musu wannan wasiya shi ya sa ya musu wannan wa'azi don haka ya sa suka ce ka yi mana wasiya ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikun bi taqwallahi azza wa jalla yana muku wasiya da kiyaye dokokin Allah mabuwayi mai ɗaukaka wasam'i wa ta'a da jin umarnin shugaba da kuma biyayya gare shi wa in ta'ammara alaikum abdun kuma ko da wani bawa ne ya shugabantar da kansa a kanku ta'ammara alaikum abdun bawa ya shugabantar da kansa a kanku fa innahu man ya'ish minkum don kuwa wanda yi tsawon rai a cikin ku fa sayara ikhtilafan da sannu zai ga saɓani mai yawa abin da ya hana wannan sabani ya bayyana a wannan lokaci saboda manzon Allah yana da rai annabi sallallahu alaihi wasallam garkuwa ne ga al'umma da zaran manzon Allah ya bar duniya to babu shakka fitina za ta zo wasiyar da nake muku za ta muku jagora ko da fitina ta bayyana a bayan tafiyata fa'alaikun bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma ku yi riko da sunnar halifofi masu shiryarwa almahadiyyi na shiryayyu abu alaiha bin nawajidi ku ciza akan waɗannan sunnoni da haƙoranku wa iyyakum wa muhdasatil umuri kuma ku kiyaye kirkirarrun al'amura fa inna kulla bid'atin balala don kuwa kowace bid'a bata ce rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun wannan hadisi yana da mushkiloli mushkila ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ya shugabantar da kansa a kanku ku yi masa biyayya a riwaya ta al'imamu abu dawud don wannan riwaya da ya kawo cikin arba'una hadisi riwaya ce ta al'imamu tirmisi a riwayar al'imamu abu dawud yana kitabu sunna babu fi luzumi sunna hadisi na 4607 a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi ga sahabbai faƙala ƙa'ilin sai wani mai magana ya ce ya rasulallah ka anna hadihi mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi ya yi kama da wa'azin mai bankwana fama za ta ahadu ilaina wani alkawari za ka ƙulla da mu wani alkawari za ka yi mana umarni mu ɗauka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikun bi taqwallah ina muku wasiya da kiyaye dokokin Allah wasam'i wa ta'ati da jin umarnin shugaba da biyayya gare shi wa in abdan habashiya kuma koda wannan shugaba bawa ne mutumin Ethiopia wannan shugaba koda bawa ne mutumin Habasha mutumin Afirka ku ji umarninsa kuma ku mar biyayya wannan riwaya tana sunan abi dawud sannan tana al-mu'jamul awsat littafin al-imam tabrani hadisi na 66 mushkilar ita ce kaifa ya amuru bi ta'ati li abdin habashiyyin me yasa manzon Allah yayi umarni ayi biyayya ga bawa mutumin Ethiopia mutumin Habasha abin da ya sa wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mushkila li'anna min shartul imara an yakuna hurran yana daga cikin sharuɗa na shugabanci ba a shugabantar da bawa ka duba sharhin ibn hajar al-asqalani da ya yi sahihul bukhari fathul bari a mujallar na goma sha uku shafi na ɗari da ishirin da biyu a ƙa'ida shari'ar musulunci yana daga cikin sharuɗa na shugabanci bawa baya zama shugaba amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da bawa ya shugabantar da kansa a kanku ku ji umarninsa kuma ku yi masa biyayya sannan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da bawa أليس في هذا لمعنى فيه تمييز وطبقية wannan misali da annabi ya yi da bawa ta wajen shugabanci yana nuna bambancin launin fata annabi yana ce masahabbai ko da bawa mutumin afirka bakar fata ya samu shugabanci a kanku ku ji umarninsa kuma ku umar biyayya wannan yana nuna in ba larura ba bai kamata bakar fata ya shugabanci ba kenan malaman sunna suka ce babu ko ɗai akwai nassi irin wannan wanda ya zo a sahihul bukhari kitabul ahkam babu sam'i wa ta'ati lil imami ma lam yakun ma'siya hadisi na 6723 hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa ati'u ku ji umarnin shugaba kuma ku yi biyayya gare shi wa inistu'mila alaikum abdun habashiyyu kuma ko da an shugabantar muku da bawa mutumin afirka bakar fata ku ji umarninsa kuma ku yi masa biyayya akwai riwaya wacce ta zo a sahihu muslim kitabul masajid babu karahiyyati ta akhiri salati hadisin abu zar gifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, abu zar gifari ya ce inna khalili ausani Masoyi masoyina manzon Allah ya yi min wasiya abu zarar gifari ya ce masoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wasiya an asma'a wa uti'a in ji umarnin shugaba kuma in yi biyayya gare shi wa in kana abdan mujadda al-atrafi ko da bawa ne wato kuturun bawa ne ya zama shugaba a kaina me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da misali ta wajen biyayya ga shugaba da bawa bakar fata sannan a wata riwayar yana cewa ka anna ra'sahu zabiba bawan bakar fata mutumin afirka kansa yana kama da 'ya'yan inabi malamai suke cewa litajammu'iha wa likauni sha'rihi aswada bakar fata akan samu wanda gashinsa wato yakan cunkushe ya mummurde annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da wannan saboda muni na halitta ko da wannan mutumin zai zama shugaba gare ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji umarninsa kuma kumar biyayya malamai sun yi bayani hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misali da bawa idan ya samu shugabanci akan musulmai in ka duba fathul bari mujallar na goma sha uku shafin ɗari da ashirin da biyu da nailul autar a mujallar na takwas shafi na ɗari uku da shida almuhallab bin abi sufra yana cikin tabi'ai tsakanin rasuwarsa da rasuwar manzon Allah shekara saba'in da tara ne wato tazaran da take tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da yawa wannan malami ya ce wa ajma'atil umma ala annaha la takunu fil abid malamai sun yi ittifaki cewa shugabanci bai kasancewa ga bawa haramun ne a nada shugaba alhali wannan shugaba bawa ne fa haza kulluhu innama huwa fi ma yakunu bi tariqil ikhtiyar ta wajen zabe idan dai za a zabi shugaba haramun ne a zabi bawa ittifakan malaman sunna ba su samu saɓani a tsakaninsu ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da bawa domin hanya ta samun shugabanci ba ɗaya ba ce a zaɓi bawa ya zama shugaba wannan haramun ne wa amma lau gallaba abdun haƙiƙa bi tsariki shauka amma da a ce bawa da ƙarfin tsiya zai samu shugabanci fa inna ta'atahu tajibu biyayya ga wannan bawa ya zama wajibi bisa umarnin annabi Muhammad da a ce bawa zai samu ƙarfi ta dalilin wannan ƙarfi ya samu shugabanci a kan jama'a to biyayya ga wannan bawan ya zama wajibi biyayya gare shi aiki ne da hadisin annabi Muhammad wa ikhmadan lil fitna sannan dalilin biyayya gare shi zai sa a kashe fitina malam ya amur bi ma'asiya dama sharaɗi na shugabanci in dai shugaba bai ba da umarni da ya shafi sabon Allah ba alimamul khattabi yana cewa ta taqriruhu yuridu bihi ta'ata man wallahu al'imamu alaikum wa in kana abdan habashiya idan aka samu shugaba na al'umma ya naɗa wani mutum ya ba shi wani aiki aikin ya danganci shugabanci ko da bawa ne to biyayya ga wannan shugaban ya zama wajibi walam yurid bi zalika an yakuna al-imamu abdan habashiyya annabi yakan ba da irin wannan misali akwai hadisai waɗanda suke kawo ire-iren haka alal misali hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi masjidan walau mithla mafhasi qatatin bana Allahu lahu baitan fil wanda ya gina masallaci domin Allah ko da ƙanƙantan masallacin girman masallacin bai wuce girman shekar tsuntsu ba Allah zai gina masa gida a dalilin wannan masallaci za a gina masa gida a cikin aljanna yani mafasul qatat mawdi'ul qatat allati ah, tujassimu fihi annabi ya ba da misali da girman masallacin da za ka gina a ce bai wuce girman gidan tsuntsu ba gidan tsuntsu shi ake cewa mafhasu qatatil galibi tsuntsu baya kokarin yin gida sai lokacin da zai yi koyi wannan dalili ya sa ake kiran gidansa mafhasu in ka duba asasul balaga a mujallar na farko shafin 191 da an nihayatu fi garibil hadisi wal athar a mujallar na uku shafi na 415 ya'ani ka annaha tafhasu an hutura kamar tsuntsu yana kawar da turbaya ya shirya gida saboda zai yi koyi in ba a dalilin wannan koyin ba ba zai yi wannan gidan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da girman masallacin da za ka gina ka samu lada a ce girman masallacin bai wuce gidan tsuntsu ba ya'ani qadru mafhasil qatati la takunu masjidan li shakhsin adami a ce masallaci girmansa yana daidai da girman gidan tsuntsu ai dan adam ba zai shiga wannan guri yayi ibada ba amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da haka saboda ya nuna maka muhimmancin gina wurin ibada muhimmancin gina masallaci domin Allah matukar ka gina wurin ibada to za ka samu lada kuma komi kankantan wannan wurin ibada da kai to irin wannan misali ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin hadisin al'irbadu bin sariya ko da bawa ne ya samu shugabanci a kanku wannan baya nuna cewa halal ne a naɗa bawa a matsayin shugaba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da mutum mafi kaskanci shine wanda yake bauta da a ce mai bauta zai samu shugabanci a kanku wajibi ne ku yi mar biyayya kaga wannan yana nuna muhimmancin biyayya ga shugaba Haka nan, al-bagawi ya faɗa a littafinsa sharhu sunna a mujallar na farko shafi na biyar. da kuma ibn rajab alhambali a sharhin arba'una hadis mai suna jami'ul ulumi wal hikam a mujallar na biyu shafi na 120 wa huwa aula bil qabul wannan ita ce fassara wacce malaman sunna suka yi game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa ko da bawa ne ya samu shugabanci a kanku kuma wannan yana cikin dalilai waɗanda suke haramta zanga-zanga ga musulmi tahta ismil islah wanda ake yinsa a ƙarƙashin sunan gyara babu shakka abubuwan da zanga-zanga ya kunsa suna da yawa baya ga cewa ana samun cuɗanyan maza da mata wanda wannan kaɗai ya saba ma ƙa'ida cikin ƙa'idojin musulunci sannan ana samun kiɗe-kiɗe raye-raye kuma ana samun wake-wake ana samun ƙage da baƙaƙen magana wanda kowane ɗaya ka ɗauka ka kara shi da sunnar annabi muhammad wallahi za ka taras dai bai dace da sunnar manzon allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali mafi tsanani ta wajen biyayya ga shugabanci ya nuna mana cewa ko da bawa da ya samu shugabanci a kanmu a samu uwa ta'a mu ji umarnin shugaba kuma mu yi biyayya gare shi isma'u wa ati'u wa inistu umila alaikum abdun habashiyu ka anna ra'sahu zabiba abu zarul gifari yace inna khalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana abdan mujadda al atrafi ka ji umarnin shugaba ka yi biyayya gare shi hadisai na annabi sallallahu alaihi sallam waɗanda suke tsawatar mana game da tawaye ma wanda yake da mulki bijirema wanda Allah maɗaukaki ya bashi mulki hadisan suna da yawa babu shakka hadisan sun kai kamar guda hamsin waɗanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya tsawatar mana saboda samar mana maslaha a yanayin rayuwarmu domin duk wanda ya yi tawaye wa shugaba to babu shakka za ka samu ƙarshen al'amarin baya haifar da alkhairi akwai hadisin huzaifatul yama huzaifa ya ce ya rasulallah inna kunna bi sharrin faja allahu bi khairin ya rasulallah mun kasance da shar a cikin hali na sharri sai gashi allah maɗaukaki ya kawo mana alkhairi ya aiko ka fa nahnu fihi don haka yanzu muna cikin alkhairi saɓanin rayuwar da muka yi a zamanin jahiliya fahal min wara'i hadha alkhair sharr shin a bayan wannan alkhairi da Allah ya kawo mana a bayan zuwanka a bayan daɗin rayuwar da muke ciki za a sake samun sharri irin wanda ya auku a zamanin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kware kuwa bayan tafiya ta sharri zai dawo duniya qultu sai na ce hal wara a dalika sharri khairun shin a bayan wannan sharri da zai zo a bayan ka tafi za a sake samun zuwan alkhairi irin wanda ka zo mana da shi ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kware kuwa wani alkhairin zai zo a bayan wannan sharri kultu sai na ce halwara a dalika alkhairi sharrun a bayan wannan alkhairi da zai zo idan ya tafi wani sharrin zai zo bayansa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kware kuwa qultu kaifa nace ya rasulullahi ya abin yake manzon Allah ya ce ya kunu ba'adi a imma bayan na tafi za a samu wasu shugabanni na al'umma sarakuna masu mulki la yahtaduna bi hudaya ba sa riko da shirya irin tawa wala yastannuna bi sunnati kuma ba sa ma rike sunna irin tawa wa sayaqumu fihim rijalun daga cikin waɗannan mutane za a samu wasu qulubuhum qulubu shayatin zukatun su zukatu ne irin na shaidanu fi jismani insin amma suna jikin wato dan adam mutane ne zukatansu na shaidanu waɗannan za su zo kuma za su samu mulki a kanku kultu sai na ce kaifa asna'u ya rasulullahi in adraktu zalika yaya zan yi idan irin wannan zamani ya cin mun na taras da masu mulki waɗanda ba ruwansu da shiriya ta annabi Muhammad babu ruwansu da riko da sunnar manzon Allah zukatunsu irin na shaidanu wannan ya gwada cewa duk wani hali na ɗan adam waɗannan shugabanni ba su da shi hali na kirki wanda aka san mutum da shi waɗannan shugabanni babu ruwansu da shi yaya zan yi idan na samu kaina a irin wannan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'u wa tuti'ul amira ka ji umarnin shugaba ka yi mar biyayya wa in buriba baharuka koda za a yi mabulala bulala a bayanka wa ukhiza maluka koda za a kwace dukiyanka fasma wa ati ka ji umarnin shugaba kuma kamar biyayya Allah ba zai tambaye sa Allah ba zai tambaye shi aikinka ba kuma kai ma Allah ba zai tambaye ka aikinsa ba a ranar tashin kiyama kowa da hakkin da Allah maɗaukaki ya ɗora masa akwai hadisin da ya zo a cikin al-musannaf kitabul jihad yana mujallar na bakwai shafin ɗari bakwai da talatin da shida haka littafin al-imam abubakar muhammad bin al-husayn al-ajurri al mai rasuwa hijira na da shekara 360 shekarunsa 74 da mutuwa yanzu kitabu shari'a a mujallad na farko shafi na 38 hadisin suwaidu bin gafla abdullahi bin umar ya ce ma suwaidu bin gafla ya aba umayya inni la adri la'alli alla alqaka da ami hadha sayyiduna umar sayyiduna umar radiyallahu anhu halifa daga cikin khulafa'ur rashidin yake gaya masu waidu bin gafla ya kai aba umayya ba mamaki ba za mu sake haduwa ba bayan shekarar bana ba mamaki Allah ya amshi raina kafin baɗi to nasihar da zan maka fasma wa ka ji maganar shugaba kuma kamar biyayya wa in umira alaika abdun habashiyun mujadda'un ko da za a shugabantar da bawa a kanka wannan bawa kuma ya zama kuturu in barabaka fasbir in ya buge ka yi haƙuri wa in haramaka fasbir in ya haramta maka rabonka ka yi haƙuri in ji sayidina umar Allah ya ƙara masa yarda malaman sunna sun yi ittifaki akan wannan matsala in ka duba littafai na aƙida kamar al'aƙidatul wasitiyya al'aƙidatul tahawiyya wa gairuhuma da littafai da suke magana akan aqidar ahlus sunna tun daga zamanin farko babu saɓani akan cewa wajibi ne a yi biyayya ga shugaba wajibi ne a yi haƙuri da murɗiyan shugaba wannan ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayyanu anna ahlus sunna wa ashabal hadis la yarawna al-khuruj ala al-a'imma wa in ahlus sunna masu riko da hadisin annabi muhammad ba sa ganin halalcin a yi ma shugaba ta waye ko da wannan shugaba ya zamanto zalimi sannan idan kai la'akari da abin da ake cewa almuzahara zanga-zanga protest ana zanga-zanga ga azalimin shugaba saboda ya yi gyara ita muzahara zanga-zanga ba ta sa shugaba ya canza manufarsa ba ta hana shi zaluncin da ya nufin yi sai dai ya canza daga fuskar da kuka gane zuwa fuskar da baku sani ba idan shugaba ya yi nufin zai yi murdiya zanga-zangan da za ka yi ba ta hana shi yin murdiya tunda wuka da nama a hannunsa yake na'am hanyar da zai yi murdiyan ta bayyana gare ku don haka yasa kuke tawaye sai ya ce muku ya fasa sai ya mai da ita hanyar da ba ku sani ba daga shi sai Allah tana yiwuwa ma ya ware shugabannin zanga-zangan ya yi sulhu da su kai baka sani ba a ce muku mun ci nasara don haka ka yi haƙuri da murɗiyan shugaban da ka sani ya fi ka yi ƙoƙarin kawar da shugaba a zalimi domin ka dasa wani wanda za ka dasa ka san inda zaluncin nasa zai fito ba domin shi ɗan adam da kake gani inda malamai suke faɗa ba ka ba da shaida a kansa sai ya samu mulki domin mulki yana bugarwa shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa a mujallar na 26 28 shafin 254 yana cewa ijtima'ul quwwati wal amana fi nasi qalilun da ƙarfi da amana su haɗu ga mutum guda a tarihin duniya mutanen ma ba su da yawa mutum ya ga ƙarfi yana hannunsa duk makamai suna hannunsa sai dai yadda ya ga dama sannan a wannan hali kuma ya tsaida amana ga al'umma shugaban da ke haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a tarihin duniya gaba ɗaya ba su da yawa saiduna umar allah ya ƙara masa yarda yana daga cikin addu'o'i da yake yana cewa allahumma ashku ilaika jaladal fajiri wa ajiza thiqati wani lokaci akan samu fajiri amma mai ƙarfin hali ya zama shugaba a kanku wani lokaci a samu mutum mai amana amma rago yana da amana amma shugabanci abu ne wanda jarumi yake yinsa. yana da amana amma ba shi da ƙarfin hali yanda zai iya gudanar da mulki babu tsoro a samu shugaba mai amana mai ƙarfin hali waɗannan siffofi guda biyu su haɗu tare da shi a tarihi abu ne mai wahala don haka ka yi ƙoƙarin kawar da mai mulkin da ka san inda ya gaza don ka ɗora wani mai mulkin da baka ma san yadda halinsa zai kasance ba babu shakka wauta ne kuma ko da a inuwar shari'ar Allah ne domin ba ka sanin shi wannan mutumin da yake ƙoƙarin ya zama shugaba idan ya zama shugaban nan zai yi adalci ko kuwa a'a in ka duba tarihin malaman farko kamar su al'imamu malik irin su al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i al'imamu Ahmad bin Hanbal za ka taras da cewa waɗannan shugabanni da muka yi waɗannan malamai sun yi zamani a tare da wasu masu mulki masu fajirci kuma ga murɗiya amma suka dinga umarni ga bayan Allah su yi haƙuri domin idan ka kawar da mai murɗiyan da ka san rauninsa baka san kuma raunin wanda kake son naɗawa ba don haka sayyiduna Umar addu'a yake ya Allah gare ka nake kai kuka na ana samun mai ƙarfin hali amma kuma fajiri ka samu mutum ka ba shi mulki misali ka naɗa shi gwamna fajiri ne amma fa yana ƙoƙari wajen tabbatar da adalci wannan kuma kana ganin mai amana ne ka ba shi mulki ya gaza bai iya tsayar da dokan Allah ba haɗuwan abubuwa guda biyu ɗin nan suna da wahala shekul islam ya yi magana a kansu a littafin majmu'u fatawa da kuma a siyasatu shari'a fi islahin ra'i wa ra'iya shafi na 27 hanya guda ce shari'ar musulunci ta yarda a yi ma shugaba gyara hanya ɗaya wannan ita ce aqidar ahlus sunna wannan dalili yasa sa imam an-nawawi ya kawo hadisin nan wa in ta'ammara alaikum abdun abinda manzon Allah yake karantar da mu a sam'u wa ta'a mu kasance masu jin umarnin shugabanni masu biyayya gare su hanyar da ake wa shugaba nasiha guda ɗaya ce ita ce nasiha nasiha kadai ta tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake gabatarwa ta hanyar gyara ga shugaba wanda Allah da kansa ya bamu misali a cikin alkur'ani da babban mai murdiya da aka yi a tarihin duniya wanda shine fir'auna idan ana maganar mai murdiya mai zalunci kan kangararren shugaba babu kamar fir'auna don haka yasa labarinsa ma ya fi yawa a cikin alkur'ani bayan labarin iblis a lokacin da Allah ya aika annabawa guda biyu annabi Musa da annabi Haruna alaihi salam me yasa Allah bai ce in kun je ku tara mutanen Misra su zagaya alƙahira kamar su na yanzu kenan su zagaya babban birnin Misra su dinga zanga-zanga su ɗau makami sai sun canza mai mulki me yasa Allah bai gaya musu haka ba ka lura da kyau akwai hikima amma Allah ya ba mu labari cikin suratu Taha aya ta 44 faƙula lahu ƙaunar لينا la'allahu ya tazakaru يخشى idan kun je ga wannan fanɗararen shugaba kafiri mai murɗiya a zalumi ku gaya mar magana mai laushi ba a ce azabura talakawa su yi masa tawaye ba domin yana da makami yana da ƙarfi idan talaka ya ce zai masa bore to talakan nan zai je a jikinsa shi kuwa Allah maɗaukaki baya umarni da alfasha ba za ka taɓa samun sharri a cikin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka Allah ya ce su je su yi fir'auna nasiha su gaya mar magana mai laushi la'allahu ya tazakaru ana fatan ya ɗauki wa'azi au yaksha kuma ya ji tsoron Allah a samu ya musulunta wannan darasi ne babba ga duk musulmi idan zai kasance fir'auna Allah zai aika masa annabawa manzanni guda biyu ya ce idan kun tafi ku yi nasiha gare shi bai ce idan kun tafi ku gaya wa talakawa da ake cutar da su su yi bore ba wannan yana gwada maka cewa bore ba shi da asali a addinin Allah subhanahu wa ta'ala babu asali cikin shari'ar Allah da ya saukar ma annabawan Allah har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku gabatar da nasiha gare shi la'allahu ya tazakkaru au yakhsha masu mulki nawa Allah ya nufe su da shiriya suna kan mulki ta dalilin nasihar masu nasiha ibnu abi littafinsa al-musannaf yana magana akan nasiha ga shugaba ya kawo maganar al'imam tawus almajirin abdullahi bin abbas allah ya ƙara musu yarda yana cewa wata rana a majalisin abdullahi bin abbas sai ga wani in barakar rajul fi irdi akihi ya ƙasibuhu idan ta hada fi zammihi wani ya dinga aibanta wani shugaba a gaban abdullahi bin abbas yana ta kushe mar sai abdullahi bin abbas ya ce la taj'al nafsaka fitnatan lil qaumi zalimin kada ka sa kanka ka zama fitina ga mutane masu zalunci kada ka zama jagora ga waɗanda ke haifar da sharri a ƙasa fata ƙasara, hatta ma a fil baiti aqsara minhu alimam tawus ya ce lokacin da wannan mutum yake aibanta mai mulkin nan a wannan lokaci duniya tana ganin babu gwarzo kamar shi amma da abdullahi dan abbas ya yi magana ya ce ka zama eh, fitina ga mutane da suke azzalumai ka zama jagora waɗanda ke kawo fitina a doron ƙasa a wannan lokaci hankalin jama'a sai ya dawo jikinsu suka gane ashe dai aibanta mai mulki batanci gare shi a cikin jama'a ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin idan ana maganar waɗanda suka san alkur'ani babu shakka Abdullah bin Abbas yana gabansu a cikin sahabbai idan Abdullah bin Abbas bai goyi bayan a ci zarafin wani mai mulki a gabansa ba ko a bayansa a yi ɓatanci ga wani mai mulki wannan ya gwada cewa batanci ga masu mulki baya daga cikin karantarwar manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora shugabanni ya ɗora sahabbai a kai na biyayya ga shugabanni shine wato jin umarninsu da kuma ƙoƙarin biyayya gare su sai kuma nasiha gare su babu tawaye muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala a sharhin riyadu salihin yana sharhin hadisi na 665 littafin al'imamun nawawi ya ce la ya juzu lana an na bai na al'ammati fi ma yuthiru baga'in ala wulatil umur haramun ne a fito a titi a gaban talakawa ana bayyana munanan halayya na shugabanni masu mulki wa fi ma yusabbibul bagba alahu abu ne wanda ke jawo kiyayya gare su li'anna fi dhalika mafsadatun kabira yin haka babu shaka yana haifar da barna mai yawa cikin al'umma kad tara al-insan anna hadhihi gaira wani yana iya ganin kamar hakan yana nuna kishin ƙasa wa anna hadha sada'an bil haqqi wannan shine tsage gaskiya a fito cikin jama'a a titi ana kururuwa ana aibanta masu mulki ya ce wasad'u bil haqqi ya kunu min wara'i hijabi abinda suna ta karantar da mu tsage gaskiya game da halayya na masu mulki ba a yinsa a bayan idanunsu abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna shine an yakuna waliyul amri amamaka ka tafi ga mai mulki a gabansa wa Kulu ka ce mar anta fa'alta kaza wa kaza ka je ga mai mulki a gabansa ka ce mar wani kayi kaza kayi kaza ka saba ma abu kaza alhali wajibi ne idan ba ka iya isa gare shi sai ka samu waɗanda ke iya kusantar shi ka gabatar da wannan nasiha gare su su su isar ga wannan shugaba أما أن نتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به فهذا ليس من الصدق بالحق ya zamanto a bayan idan mai mulki a rika faɗin kalmomi na ɓatanci gare shi ana aibanta shi a tsakanin talakawa wannan baya cikin halayyan sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha mimma yujibu igarata sudur wa karahata wulatil umur maimakon haka wannan yana sa a kyamaci masu mulkin sannan kuma yana haifar da adawa tsakanin masu son wannan mai mulki da kuma waɗanda ke kinsa wa ma yufdi ila ma huwa akbar ila al-khuruj alayhi hakan yana iya haifar da ayi bore ga wannan mai mulkin wa nabdi bai'atihim wal iyadu billah ayi watsi da mubaya'ar da aka yi masa wanda kuma babu shakka ƙasa sai ta fada cikin fitina kullu hazihi umurin yajibu an natafattana laha yana cewa waɗannan al'amura wajibi ne mu hankalce su wa yajibu an nasira fiha ala ma sara alaihi ahlu sunnati wal jama'a game da gyara shugaba ya kamata mu bi hanyar da ahlu sunna suka bi na zamanin farko ba wai mu kirkiro wata hanya ta daban ba ibn al ya ce wa man arada an ya arifa zalika wanda yake son ya san hanyar da ake gyara shugaba falyaqra a kutuba sunna sai ya karanta littafan sunna almu'allafa fi hada waɗanda aka rubuta su game da yanda ake gyara shugaba yajidu kaifa yu'azzama al-a'imma ahlul ilmi min hadhihi al-umma kaifa yu'azzimuna wulata al-umur yanda malamai na zamanin farko suke girmama shugabanni suke martaba su suna ba su darajarsu su wa kaifa yaqumunu bima amara bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam min tarkil munabaza wa min as-sam'i wa ta'ati fi ghairi ma'siyah abinda manzon Allah ya yi umarni da shi na jin umarnin shugaba da biyayya gare shi in dai umarnin da shugaba ya bayar bai shafi sabon Allah ba ta ina aka samu zanga-zanga babu shakka shigowa ya ga addinin musulunci ya shigo ne ga addinin musulunci babu shi a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda ibn al-usaymin ya faɗa wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a daga cikin waɗannan littafai da yake ishara a karanta akwai al'adabu shar'iyya littafin almajirin shekul islam da ake kira ibn muflih yana mujallar na farko shafin 195 wala yunkir ahadun ala sultanin kada wani ya tsawatar ma shugaba mai mulki a gabansa illa wa'adallahu wa takhwifan sai ta hanyar wa'azi kawai da tsoratar da shi aw tahziran min al'aqibati fi dunya wal akhirah nasiha gare shi ya ji tsoron Allah ya ji tsoron kamun Allah gare shi a nan duniya da kuma lahira fa innahu yajibu wa yahrumu bi ghairi zalika abinda ke wajaba shine nasiha gare shi saɓanin nasiha ga shugaba mai mulki sarki ne mai unguwa ne ibn muflih ya ce haramun ne saɓanin nasiha gare shi haramun ne zakarahu alqadi wa gairuhu wannan ita ce aqidar ahlus sunna wa lam yakhaf minhu bitakhwif wa tahzir idan kana jin tsoron gabatar da nasiha ga shi mai mulki sakata nasihar ma da aka ce wajibi ne kai gare shi ta faɗi abin da ke zama wajibi a kanka shine haƙuri da murɗiyansa wa kana hukumu zalika ka gairihi wanda yake da halin ya isar da nasiha gare shi wajibi ne yayi kai da baka iyawa wajibin nasiha ta faɗi abin da ke wajaba a kanka haƙuri in ka duba al'adabu shar'iyya mujallar na farko shafin 232 ya kawo maganar ibnul jauzi rahimahullahu ta'ala yana cewa aljaizu min al'amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar ma'a salatin abinda shari'a ta halalta game da masu mulki sarakuna a ta'arifu wal wa'ab a sanar da su gaskiya a musu wa'azi fa amma tahsinul qawli nahu amma hatta ta wajen wa'azin da zaka ce ya zalimun ya man la yakhafu Allah ta wajen wa'azin sai ka ce kai azzalimi kai wanda bai tsoron Allah kai dan wuta ah, to wannan kuma ka bar sunnar manzon Allah fa in kana zalika yuharriku fitna matukar abin da ka faɗa zai haifar da fitina ya ta'adda sharruha ila al-ghairi wanda sharrin yana iya isa ga wani wanda kai ka jawo wa in lam yakhaf illa ala nafsihi fa huwa jaizun inda jumhuril ulama amma idan zaka iya tafiya fadan mai mulki kayi nasiha gare shi ka tabbata mai mulkin nan zai iya cutar da kai amma kai kadai zai cutar ba zai cutar da mutanen garinku ba ba zai cutar da ‘yan eh, uwanka ba amma ka tabbata mai mulkin nan zai iya cutar da kai cutar wannan kuma zai tsaya kanka to akasarin malamai sunna suka ce babu laifi ka je ka gaya mar gaskiya tun daga banka eh, babu abin da kake tunani illa kawai cutarwan zai tsaya a kanka ba zai karasa ga wani ba misali anan wanda ibn muflihin ya kawo a littafin al'ada bu shar'iyya shine abin da ya faru ga al Ahmad bin Hanbal rahimahulahu ta'ala lokacin al Ahmad Ahmad yayi zamani da wasu fandararrun shugabanni waɗanda suke da aƙida na cewa Alƙur'ani halitta ne ya'ani izharul qawli bi khalqi al wa ghairi zalik suna cewa alkur'ani halittan Allah ne faɗin wannan magana babu shakka kafirci al'imamu ahmad bin hanbal ya yi musu wa'azi sai aka wayi gari suna faɗa da al'imamu ahmad don haka ijtama a fuqaha'u bagdad fi wilayatil wasiq ila abi abdullah lokacin da alwasiqu billah alwasiqu bi amrillah yake mulki yana daga cikin masu mulkin da suka cutar da al'imamu ahmad bin hanbal malamai da suke bagdad a lokacin a duniya babu birnin ilimi kamar bagdad shi ma al'imamu Ahmad a wannan gari yake malaman garin suka haɗu suka haɗa kai suka zo gidan al'imamu Ahmad bin Hanbal wa lahu suka ce ma al'imamu Ahmad bin Hanbal inna al'amura qad tafaqama wa fasha wannan al'amari na bidi'an da sarakunan nan suka ƙirƙiro ma duniya ya fai girma kuma ya watsu cikin garuruwa saboda su masu mulki ne ana aiki da abin da suke faɗa. ya nuna izhar alqaul bi khalqil qur'an suka ce ma al-imam ahmad bin hanbal wala narda bi imaratihi wala sultanihi ba mu yarda da shugabancin wannan sarkin ba ba mu yarda da mulkin da yake da shi ba abinda muka zo wajenka malaman fikihu kaf na bagdad suka zo wajen al-imam ahmad abinda muke so da kai ka ba mu haɗin kai za mu fito mu yi bore ma wannan sarkin ba ma bukatar shi kuma za mu kafa namu sarki mai aƙida sunna wanda baya bin aƙida na kafirci fanazarahum fi zalika zauren al-imam ahmad bin hanbal sai ya zama zaure na munazara tsakaninsa da waɗannan malamai so sun zo ne saboda neman haɗin kan al-imam ahmad a yi bore ma wannan mai mulki al-imam ahmad ya ce musu ba ku da hujja a shari'ar allah tabaraka wa ta'ala ba ku da iko na yin bore ga wannan mai mulki ya ce musu alaikum bil inkari bi qulubikum ku kyamaci abin da wannan mai mulki yake yi da zukatanku wala takhla'u yadan min ta'atin kar ku yadda ku cire hannunku ta wajen biyayya gare shi wala ta tashqu asal muslimin idan kuka kafa wani mai mulki kun raba kan musulmai kenan wasu suna bayan wancan mai mulki wasu kuma suna bayan wanda kuka kafa wala tasfiku dima'akum kar ku yi sababin zubar da jinin juna wa dima'al na ma'akum da kuma jinin musulmai ma tare da ku sannan ku tuna cewa yana da mulki yana da ƙarfi wanda za ku kafa ba zai zama yana da ƙarfi kamar shi ba wanzuru fi aqibati amrikum ku duba karshen al'amarin ku me zai haifar don haka abinda manzon Allah ya dora mu akai shine isbiru ku yi haƙuri da mai mulki hatta ya stare habarrun har dai mutumin kwarai ya samu hutawa wa yustarahu min fajirin sannan a samu hutawa game da sharrin fajiri wanda shine abin da manzon Allah ya dora mu akai al-imam Ahmad bin Hanbal ya gamsar da su gaba ɗayan su kowa ya koma gida wannan tunani na cewa a yi bore ga mai mulkin ya rabu da zukatansu saboda hujjojin da al-imam Ahmad bin Hanbal ya gabatar musu haka ibn nahas wanda ya rasu shekarar hijira ta 338 shekara 1096 da mutuwarsa yanzu a littafinsa da ake kira tambihul gafilin amma tambihul gafilin akwai mara kyau tambihul gafilin na kande wannan shine ba shi da kyau wannan tambihul gafilin littafi ne mai kyau na malami daga cikin malamai da suka yi fice a tarihin musulunci ana kiransa tambihul na an a'malil jahilin wa tahziru na min af'alil halikin ka duba shafi na 64 yana cewa wa yukhtar al kalam ma'a sultan fil khalwa idan ma za a yi nasiha ga wani mai mulki to sai an zaɓi kalmar da za a gabatar gare shi wajibi ne in ka ce me yasa ya ce to fir'auna akwai wanda ya fi shi fanɗarewa amma Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun faƙula lahu ƙaulan layyinan kafin su je nasiha ga fir'auna sai da Allah ya ce musu ku zaɓi kalmar da za ku gabatar ga wannan mai mulkin kaga kenan in ma za ka yi nasiha ga mai mulki in kana son ka dace da sunnar manzon Allah to dole nasihar ma sai ka auna maganar da za ka yi mara saboda ɗaukaka ce Allah maɗaukaki ya bashi. in za ka yi nasiha ga mai mulki kuma dole ka yi shi a keɓe daga kai sai shi sai Allah kada ka yi ala ra'asul ashhad a kan jama'a bal ya waddu لو كلمة sirra wa nasuhu من min سالس الله lahuma ya kasance kalmar da za ka faɗa kalma ce ta gaskiya sannan kuma ka yi ta a ɓoye daga kai sai wannan mai mulki babu mutum na uku bin baz rahimahullahu ta'ala akwai fatawa da ya gabatar wanda yake cikin risala da ake kira hukukun ra'i wa ra'iyya shafi na 27 zuwa 28 yana cewa laisa min manhaji salafi idan ka ji malami akan mimbari yana la'antar masu mulki ce wannan baya tafarkin as-salafu salih wannan baya tafarkin ahlus sunna A tashhiru bi uyubil wulati a rika gaya ma talakawa aibun masu mulki wa zikiru zalika alal manabir ana faɗawa mutane akan mimbari wannan babu shakka ba tafarkin malaman sunna bane li'anna zalika yufdi ila al-fawda domin hakan shi yake kai mutane ga rayuwa na ɗaiɗaici wanda za a wayi gari mutane sun shiga wahala wa adamu sam'i wa ta'a fil ma'ruf hatta umarnin da shugaba zai bayar umarnin da ya shafi ma abin da ya dace da sunna ba za a ɗauka ba ƙiyayyar wannan shugaba za ta shiga cikin zukatan mutane wa yufdi ila al-khawdi allazi yadurru wa la yanfa yana kai mutane ga shiga cikin al'amarin da ke cutar da su ba zai amfanar da su ba walakin na tariqa al-muttaba'a inda salaf hanyar da ake bi a wajen magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai an nasiha fi ma bayna hu wa bayna sultan wal kitabatu ilai nasiha ce tsakaninsu da mai mulki da rubuta wasiqa zuwa ga wannan mai mulkin awul ittisal bil ulama alladhina yattasiduna bihi idan ba za ka iya isa ga wannan mai mulkin ba ai akwai malaman da aka san suna isa gare shi sai ka je ga waɗannan malamai ka isar da wasiƙarka malaman nan su dauki wannan wasiqa su isar da ita ga mai mulki ko kuwa sako na baki hatta yuwajjaha ila alkhair wa inkarul munkar min zikirin zikiril fa'il babu laifi dan mutum yayi wa'azi shugabanni su daina shan giya shugabanni su daina cin riba min duni zikirin man ba tare da ka faɗi sunan wanda yake aikatawa ba wannan babu laifi a'a muna cikin wani hali wanda ana samun shugabanni mazinata shugabanni masu wato kisan kai shugabanni masu murdiya wannan kaga baka kira sunan kowa ba babu laifi wa yakfi inkarul ma'asi wa tahziru minha min ghairi zikri anna fulanan yaf'aluha walamma fatahu sharra farko lokacin da aka samu zanga zanga zamanin sayyidina usman ne Allah ya kara masa yarda ankaru ala usman jaharatan aka samu waɗanda suka tsawatar ma sayyidina usman a fili suna bin gari suna faɗin kurakuran sayyidina usman ta wajen mulki yaɗa wannan batanci da suka yi ya sa ƙiyayyar talakawa wato ƙiyayyar sayyidina usman a cikin zukatan talakawa a dalilin haka aka samu waɗanda suka haɗa kai daga birane suka tashi daga misra suka taho madina suka zagaye gidan sayiduna usman wanda abin ya haifar da kisan sayiduna usman da aka kashe sayiduna usman ya ce a dalilin haka bin baz yana cewa la ya zalun nasu fi farihi ilal yau kisan sayiduna usman bala'in da ya biyo bayan shi har zuwa yau ba mu gushe ba muna ɗanɗana zafinsa domin a dalilin wannan aka samu fitina tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta hasalatil fitna baina Ali wa Muawiya dalilin kisan sayyidina Usman aka samu yaƙi tsakanin sayyidina Ali da Muawiya dalilin kisan sayyidina Usman aka samu fitintinu masu yawa aka kashe jammun kasirun min sahaba adadi mai yawa na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi gairihim bi asbabil inkarul ilmi mai ya haifar da wannan zanga zanga an aibanta shugaba a gaban talakawa a dalilin haka ƙiyayyar wannan shugaba ta shiga cikin zukatan talakawa har aka samu ɗiban waɗanda za su je ba su san gaskiyan al'amari ba saboda mai mulki babu shakka sanin sirrinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ta yiwu abin da ake faɗa maka a kansa ba gaskiya ba ne amma saboda kana nesa da shi sai ka yi amfani da rikita-rikita shubuha ai kaza da kaza in an haɗa lallai za su ba mu lissafin kaza ya auku don haka wannan shugaba dai mutumin banza ne daga nan ka shiga cikin haɗari na zaginsa da ɓata shi babu mamaki wannan dalili ya haifar da fitina tsakanin mutane bin bazu yana cewa wa hatta qataluhu har dai aka wayi gari an kashe sayyiduna usman radiyallahu ta'ala anhu nas'alullaha ta'ala al'afiya haka ibn al-usaymin uh, littafin uh, maqasidul islam shafin 393 yana cewa bayan ya tabbatar da cewa abinda shari'a ta yarda da shi na gyara ga shugaba shine kawai nasiha wannan ita ce kadai hanyar da shari'ar musulunci ta yarda da shi na gyara ga shugaba ta kunu lilwilati sirran wala alaniya nasihar ma za a yi ta ne a ɓoye ga shugaba ba a bayyana ba wasaƙa ba'dal adilla ya kawo dalilai a wannan littafin maqasidul islam ya kawo hujjoji na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ah, yana cewa fa'ida كان kalamu في الملك بجيبة aw nusuhu jaharan wa tashhir bihi min ihanatihi allati tawa'ada Allahu fa'ilaha bi ihanatihi yace ka lura da hadisin al-Imam tirmizi hadisi na 2225 yana abwabul fitan hadisin Ziyad bin Qusay bin yana ba da labari yace kuntu ma'a Abi Bakra tahta minbari Ibn Amir zamanin Sayyidina Usman gwamnansa da yake Misra ana kiransa ibnu Amir yana daga cikin dalilin ƙiyayyar da aka samu sayyidina usman saboda naɗa wannan a matsayin gwamna to yana kan mimbari a misra ya yana huduba wa alaihi siyabu riƙaƙin ya saka kaya marasa kauri kaya marasa kauri kaga ya saba sunnar annabi muhammad shugaba ne akan mimbari ya saka kaya rasha-rasha wanda ake ganin jikinsa ana iya hangen jikinsa kamata ya yi musulmi kayansa ya zamanto mai kauri wanda dai akalla ba za a iya ganin fatar jikinsa ba to ba sharaɗi ba ne shugaba ya kasance shiryayye kamar yadda ake samun talakawa ba dukansu ne suke zama shiryayyu ba to haka ma shugabanni ba sharaɗi ba ne su zamanto shiryayyu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninmu da shugabanni sai haƙuri da addu'a da kuma nasiha yana cikin ba faƙala abu bilal ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zanga-zanga na usman ɗin ana kiran shi mirdasu binu eh, adiya ya'ani ahadul khawarij in ka duba tahzibul kalam littafin al-imam al-muzzi a mujallar na bakwai shafin da uku da tara ya kawo labarin wannan yana daga cikin fitattun waɗanda suka haɗa jama'an da suka yi bore ma sayyiduna usman yana masallacin yana zaune lokacin da gwamnan sayyiduna usman ibnu amir yake gabatar da hudu ba gashi yana sanye da kaya wanda yake wato mara kauri yana cikin ba sai shi wannan dan tawayen yake cewa unzuru ila amirina da Allah ku dubi shugaba yana faɗa da ƙarfi a masallacin ga gwamnan yana ba yana cewa ku dubi wai shugabanmu kenan ku dubi mai mulkinmu yalbasu siyabal fusaki yana saka kaya na fasikai kaga yana ɓatanci ga wannan gwamnan a masallaci a gaban talakawa sai abubakara ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad abubakara nufai al harith ya rasu hijira na da shekara hamsin da biyu yana daga cikin waɗanda suka kai musuluncin ma gaba ɗayansa ƙasar Masar, yana masallacin yana zaune lokacin da wannan ɗan tawaye ya faɗi baƙar magana ga wannan gwamna, sai ya ce masa, Uskud kai shiru, sami'tu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ya na ji manzon Allah yana cewa, Man ahana sultanallahi fil ardi. duk wanda ya wulaƙanta mai mulkin Allah a duniya a hanahullahu Allah zai wulakanta shi na ji manzon Allah ya faɗi wannan magana uh, hadisin yana cikin al-musnadul imami ahmad uh, mujallar na biyar shafi na arba'in da biyu ya zo da lafazin man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fi duniya akramahu Allah yawmal qiyama duk wanda ya daraja mai mulkin Allah a nan duniya to Allah zai daraja shi a lahira ka martaba mai unguwa ka daraja sarkinka wanda Allah ya bashi mulki a kanka ka bashi martaba to Allah sai ya daraja ka a ranar tashin kiyama dalili saboda Allah ya gama bayani cikin alkur'ani babu ɗan adam da yake da ikon samun mulki a duniya in Allah bai bashi ba don haka Allah shi ya bashi dama ya yi mulki to ka daraja shi akan wannan mulki da Allah ya bashi wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi duniya na ji manzon Allah ya ce duk wanda ya wulaƙanta mai mulkin Allah a nan duniya ahanahu Allahu yawmal qiyama Allah sai ya wulakanta shi a ranar kiyama to yanzu ba ma talakawa ba ba ma jahilai ba har malama akan samu waɗanda ke aibanta masu mulki nas'alullaha salamata wal afiya ka duba littafin ibnu abi asim kitabu sunna kuma yana takhriju zilalil janna yana silsilatu sahiha mujallar na biyar shafin 376 shine ibnu al ya ce to idan kuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi alkawarin wulakanta mutum saboda ya wulakanta mai mulki ashe kaga kenan mutum dole ya tsare bakinsa ya tsare hannunsa game da masu mulki in yana son ya gama da duniya lafiya kuma ya samu kyakkyawar makoma a kiyama akwai ma wani hadisin na Abu yana faɗa a cikin wannan masallaci yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa as-sultani zillullahi fil ardi mai mulki inuwan Allah ne a duniya inuwa ne na Allah a duniya shi mai mulki inuwa ne na Allah saboda a ranar tashin kiyama wannan yake maka ishara da yanda jama'a za su samu kansu shi yasa Allah ke cewa maliki yawmiddin Allah shi ke da mulki a ranar hisabi amma a duniya ya ba ku misalin yanda mulkin zai zama a lahira don haka shi mai mulki a duniya inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. faman akramahu akrama Allah duk wanda ya daraja mai mulki ya daraja Allah wa man ahanahu ahanahu Allah wanda ya wulakanta mai mulki Allah ku sai ya wulakanta shi wannan hadisi yana da kyau ka duba kitabu sunna littafin ibnu abi asim waɗannan hadisai waɗanda abu bakara sahabin manzon Allah ya karantar a lokacin da ɗaya daga cikin 'yan tawayen nan ya wulakanta mai mulki yana huduba ba yaya ya kamata ya gabatar da nasiha ga wannan mai mulki abinda sunna ta karantar shine ya sirranta nasiharsa gare shi sannan ya zaɓi kalmomin da zai gabatar na nasiha gare shi yanda Allah ya ba mu ishara a cikin alkur'ani faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya ta aw yakhsha ba mamaki idan ya keɓe da wannan mai mulki ya ce irin wannan sutura bai kamata gare ka kasa ba Tana shugaban jama'a ya zama kana sa irin waɗannan kayayyaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa kan wanda ya sa kaya irin wannan ba mamaki a dalilin haka wannan shugaba ya samu shirya idan ya shiryu dubu da ke koyi da shi sun shiryu ko da bai fito ya faɗi wata magana ba idan aka ga ya daina sa wannan kaya shikenan jama'a za su daina sawa wanda malamai suke faɗa annasu ala dini mulukihim mutane suna bin addinin masu mulki ne ko da mai mulki bai yi wa'azi ba tafiyarsa tana zama abin koyi ga talakawa zamansa yana zama abin koyi ga talakawa hatta hulan da yake sawa sai an wayi gari a gari ko a ƙasar da yake mulki ta zama abin koyi saboda haka malamai suke cewa mutane suna bin addinin masu mulki ko da mai mulki bai kai ga wa'azi ba ibn al-usaymin ya ce to fala shakka babu shakka annahu yajibu mura'atu ma zakarnahu wajibi ne a kiyaye abin da muka faɗa yana nufin al-israru bin nusi idan za a yi nasiha ga mai mulki a boye a sirranta ba wai a fito a gaban jama'a an ga jama'a sun haɗu ga mai mulki ya taho sai ka tashi da nufin nasiha kana ɓatanci gare shi wannan ba tafarki ne na manzon Allah ba wannan ba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne liman istata'a nasihatahum min al-ulama alladhina yaghshawnahum wa yukhalitunahum ba kowa ne ma ya kamata ya yi nasiha ga mai mulki ba sai malaman da suke mu'amala da wannan mai mulkin waɗanda suke amfana da shi waɗanda zai iya amfana da nasiha su ya'ani yantafi'una bi nasihatihim duna ghairihim ba mutumin da baya samun damar isa ga wannan mai mulkin ba har dai ibn al-usaymin yake cewa fa inna mukhalafata sultan fi ma laysa min daruriyati dini ilnan a saba wa mai mulki abinda mai mulkin ya faɗa wanda bai saba ma shari'a ba idan ya saba ma shari'a wannan ba za a bi shi ba yanda manzon Allah ya faɗa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq idan mai mulki yace daga yau ya haramta aure sai malamai su ce a'a daga yau za mu fara magana akan aure sunna ne saboda ya taka dokan Allah ya koma faɗa da sunnar annabi Muhammad nan kuma ana yi ne saboda raye sunnar manzon Allah wa karu zalika alaihi fil mahafil wal masajid wa suhub uh, ibn al ya ce mutum ya ɗauki alkalami yana rubuta batanci ga shugabanni a jaridu ko a masallatai yana gabatar da wa'azi ko huduba ko a tarurruka wa mawabi'il wa'azi wa gairi zalik laisa min babin nasihati fi shay'in wannan baya cikin babi na nasiha ga shugabanni sam fala tagtarra biman yaf'alu zalika imma ka ji wani malami ya kware wajen batanci ga masu mulki ibn al-usaymin yace kada wannan malami ilimin sa ya rude ka wannan malami ya bar tafarkin manzon Allah ya bar tafarkin ahlus sunnati wal jama'a wa in kana an husni niyatin kuma koda wannan malami yana haka ne da kyakkyawan niyya fa innahu khilafu ma alaihi salafu salih al muktada bihim wallahu yatawalla ah, hudaka yana cewa ko da malami yana da kyawun niyya ya kasance yana ɓatanci ga shugabanni a gaban jama'a da sunan nasiha ya bar tafarkin malaman sunna magabata ah, kuma Allah maɗaukaki shine wanda yake shiryar da bawa don haka kamata ya yi mu bi tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana na wajen gabatar da nasiha ga waɗannan shugabanni akwai hadisin al'imamu ahmad bin hanbal an shuraihi bin ubaidin al-khabarami wa gairuhu jala da iyabu bin ganam sahiba dariya hina futihat lokacin da aka samu nasarar wata ƙasa da ake kiranta dariya daga cikin ƙasashen gabacin duniya iyabu bin ganam yana cikin sahabban manzon Allah Ya sa aka kawo sarkin mutanen aka yi marbulala a gaban jama'a fa'aglaba lahu Hishamu bin hakim alƙaul Hishamu bin hakim shi ma sahabin annabi muhammad ne ya tsawatar ma wannan sahabin iyabu bin ganin ya tsawatar masa don me za ka wulaƙanta sarkin jama'an nan da muka samu nasarar yaƙi a kansu ka wulaƙanta shi a gaban talakawansa kamar bulala ya gaya masa magana to a nan suka, bar wannan guri sun makasa layaliya bayan wasu kwanaki sannan sai hishamu bin hakim ya taho ga iyabu bin ganam ya ba shi haƙuri domin shugabansa ne bai kamata ya nuna kuskurensa a gaban jama'a ba duk da cewa abin da ya aikata ba shi da kyau ya zo ya ce masa daga shi sai shi babu na uku tsakaninsu iyabu bin ganam sai hisham bin hakim kuma dukkansu sahabban manzon Allah amma wannan shugaba ne shi ya zama jagoran yaki da aka tafi yaki aka ci nasara ya kamo sarkin wannan mutanen ya masa bulala a gaban talakawa kaga wannan ya saba tafarkin annabi Muhammad ba yanda za a yi talakawan nan da aka yaƙe su su yi sha'awar addinin mutanen nan saboda babu adalci an wulakanta shugabansu a gabansu nan take a gaban jama'a Hisham bin Hakim ya tsawatar masa ya ce abin da kai baka kyauta ba to amma kuma shi ma abin da yayi bai kyauta ba yaya za ka tsawatar ma shugaba a gaban jama'a saboda haka bayan 'yan kwanaki sai ya koma gare shi ya ce ka yi haƙuri ka yafe min tsawatar wanda na yi maka a gaban jama'a sun maƙala hisham li iyab sannan hisham bin hakim ya ce masa alam tasma annabiya sallallahu alaihi wasallam baka ji abin da annabi ya faɗa ba baka taɓa jin hadisin manzon Allah da yake cewa inna min ashaddin nasi azaban ashadduhum ashadduhum azaban fi dunya lin nasi wanda Allah zai fi tsananta masa azaba a lahira shine wanda ya fi tsananta azaba ga mutane a duniya baka taɓa jin hadisin nan ba فقال إياب بن غنم سي إياب بن غنم يتي يا هشام بن حكيم قد سمعنا mun ji abin da ka ji. abin da ka ji wato ni ma na ji na ji annabi ya faɗa wanda ya fi tsananta azaba ga mutane a duniya shine wanda azabarsa ta fi tsanani a lahira don haka idan akwai mai mulki wanda ke cutar da talakawa to babu shakka ya fi samun tsananin azaba a ranar tashin kiyama na sani wa ra'aina ma ra'aita mun ga abin da kai ka gani wa awalam tasma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji kayi min nasiha game da wato bulala da naima wannan mai mulki a gaban talakawa na tsananta azaba a kansa abinda babu hujja a kansa ina neman gafaran Allah kaga nasihar sai ta yi tasiri da yake su biyu ne sai ce to ni kuma ganawa awalam tasma'a rasulullah kai kuma baka taba jin manzon Allah ya ce man da an yassaha li sultanin bi amrin wanda yake son ya gabatar da nasiha ga mai mulki fala yubdi lahu alaniya kar ya bayyana masa nasihar a gaban jama'a walakin li ya'khudh bi yadihi ya kama hannunsa fa yakhlu bihi ya kebe da shi fa in qabila minhu fa zaka in ya karɓi nasihan sa falillahi alhamdu wa illa in bai karɓi nasihansa ba kad addallazi alaihi lahu ya riga ya isar da wajibin da Allah ya ɗora masa ka taɓa jin wannan hadisin kuma kai ko baka taba ji ba kaga shi ya gaya mar hadisi akan abin da ya aikata bai kyauta ba ya ce eh Allah ya himar shi kuma ya ce to kai ma abin da ka aikata ya saba ma hadisin manzon Allah ya ce wa innaka ya hisham la'antal jari'u ai laifinka ya funawa is tattari'u ala sultanillahi domin ni mai mulki ne ba ka da sanin sirrin abin da ya sa na yi wannan mutum ya bulala a gaban jama'a baka sani ba illa dai ka ga nayi masa bulala a gaban jama'a amma kai ka ci mutuncin mai mulkin Allah fahala khashita an yaktulaka sultan ka jin tsoron mai mulkin nan ya kashe ka a wannan lokaci da ka wulakanta ni da na ba da umarnin a kashe ka babu mai ikon hana ni kisan ka fatakuna qatila sultanillahi tabaraka wa ta'ala ranar da ka wulakanta nan da na ba da izinin a kashe ka to babu shakka kana tabbata cikin waɗanda mai mulkin Allah ya kashe su a kiyama don haka hisabin kama daban ne waɗannan mutane duk sahabbai ne wannan hadisi yana cikin littafin ibnu abi asim kitabu sunna kuma labarin ya inganta babu shakka in ka duba takhriju zilal sunna zilal janna mujallad nabi shafi 521 kaga wannan hadisi ya zama aslun fi khafa'i nasihati sultan wajibi ne a ɓoye nasiha da za a gabatar wa mai mulki idan malami ya tafi gaban mai mulki ya wulakanta shi da sunan nasiha mai mulki ya yi wannan malami azaba kada wannan malamin ya ɗauka a wajen Allah yana da uzuri saboda nasihar da ya yi wa mai mulkin bai yi ta yadda manzon Allah ya karantar ba tun da bai yi nasihar yadda manzon Allah ya karantar ba abin da ya same shi a hanyar nasihan wannan shi ya jiyo ba shi da lada wajen nasihar da ya aikata sannan kuma babu laifi don uku ukuba uh, idan za ka yi nasiha ga mai mulki ka'ida ne ka gabatar da nasihar yani a ɓoye ikfa'u nasihati sultan wa annan nasiha idan kama bin nusi ala hadal waje faqad bari'a idan ka tafi ga mai mulki kai man nasiha kai da shi to ka kubuta wa khallat zimmatuhu min tabi'a kaga kenan Allah ba zai kama ka da laifin cewa ka sani baka gyara ba akwai hadisin al-Imam Ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yansaha li sultanin bi amrin wanda yake nufin ya gabatar da nasiha ga wani mai mulki kamar yadda ya zo cikin hadisin iyabu bin ganam sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duka ya zo cikin bayanin ibn al rahimahullahu ta'ala yana cewa nasihatu sultan baki an takuna fi sirri la bainal khalqi nasiha ga mai mulki ya kamata a yi ta a ɓoye kar a yi ta a gaban talakawa lokacin rigimar sayyiduna usman bin affan radiyallahu anhu ah, halifar ah, ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin a lokacin da sayyiduna usman sa ya fara tsananta usama bin zaidin usama bin zaidin shi ne mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a duniya yana cewa soyayya ne ɗan soyayya gare shi usama bin zaidin hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim labarin shaqiq yana cewa lokacin da sayyiduna usman jama'a labari ya yaɗu cewa ana yaya taɓatanci gare shi game da wasu kurakurai da ya yi wajen naɗin shugabanninsa sai aka ce ma usama bin zaidin ala tadkhul ala usman fa me yasa ba za ka shiga ga sayyiduna usman ka yi magana da shi ba saboda zai ji magana ka dan kana da daraja a cikin sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai usama bin zaidin ya ce a tarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum shin kuna gani ba zan yi magana da sayyidina usman ba sai nayi kun ji da kunnuwanku sannan za ku san nayi ko ban yi ba wato in ba ku ji nayi nasihar ba ba ku yadda kenan nayi nasiha ga sayyidina usman ba yace wallahi laqad kallan fi ma baini wa bainahu maganganu da suke ta yaduwa na kurakurai game da mulkinsa na riga na shiga ga sayyidina usman na yi magana da shi daga ni sai Allah kaga su ba su sani ba shi yasa suke cewa yaya mutum kamar usama bin zaidin bai yi magana akan eh, wato eh, labarin da ake yadawa na batanci akan sayyidina usman ba me ya hana ya tafi ga sayyidina usman ya gabatar da nasiha eh, idan ma zai kai ga cire wasu mutane ne ya cire su wato abin da ke faruwa akwai ɗaya daga cikin waɗanda sayyidina usman yake kusanta yana ba su mulki ana ce mai alwalid bin uqba wanda aka samu yana sha yana shan giya kuma al'amarinsa ya zama ya yaɗu cikin jama'a to ka san mutanen da ke son su yi bore ma shugaba suna amfani da shubha duk inda aka samu rikita rikita za a yi amfani da ita sannan shi wannan alwalid bin uqba ya kasance dan uwa ne na jini ga sayyiduna usman dan uwa ne na jini ga sayyiduna usman sayyiduna usman yakan nada shi ya bashi wasu mukamai to don haka waɗannan 'yan tawaye sai suka yi amfani da wannan dama ai sayyiduna usman babu waɗanda yake nadawa a mulkinsa sai 'yan uwansa sannan kuma mutane fasikai wannan mashayin giya wanda duniya ta sani ba na kwarai bane shine labarin ya iso ga su almajiran Usama bin Zaidin suke cewa to me ya hana ka gabatar da nasiha ga Sayyidina Usman shine Usama yace kad kallamtu sirran na riga na yi magana da shi a boye duna an aftaha baban ba tare da na bude wata kofa ba wace kofa yake nufi babul inkari alal a'imma alaniya kofar idan da a ce Usama bin Zaidin ya fito a gaban jama'a yayi nasiha ga Sayyidina Usman yace ka daina nada mutanen da an tabbata fasikai ne suna shan giya ba mamaki sai na Usman shi bai sani ba abu ne wanda ke ɓoye waɗanda suka san shi suka sani amma inda a ce usamu bin Zaidin zai tashi cikin jama'a ya gaya masa na Usman haka to da ya tabbata sunna kenan tunda an samu sahabi yayi don haka Usama bin Zaidin ya ce ai in kuna maganar nasiha ne na riga na gabatar da nasiha gare shi a ɓoye ba tare da na buɗe wata ƙofa ba ƙofar ita ce na yin nasiha ga masu mulki a gaban jama'a wannan ƙofa ita ce na sharri wanda da zaran an yi to shi kenan kuma babu shakka fitina ta shigo cikin jama'a a nan alkawi yana cewa muradu usama annahu la yaftahu babal mujaharati bin nakiri alal imami lima yakhsha min aqibati zalika abinda ake tsoro idan za a tashi gaban jama'a a faɗi baƙar magana ga mai mulki to ƙarshen al'amari ba zai yi kyau ba ba mamaki idan mai mulki ya taho garinku aka samu wani a garin naku ya faɗa mar baƙar magana yana komawa zai turo a kama manyan gari ya ce ai taro aka yi aka tsara in ya zo a wulaƙanta shi kaga a dalilin baƙar magana da wani mutum ya yi ma mai mulki ya haifar da cutarwa ga manyan garin da ma wanda ba shi da haƙƙi cikin al'amari don haka alƙabi iya da ke cewa wayan sahuhu sirran fa zalika ajdaru bil qabul idan zaka gabatar da nasiha ga mai mulki kai nasiha a boye wannan ita ce nasihar da ma za a fi saurin karbanta in ka duba ta'aliqin albani da yayi ma mukhtasar sahihi muslim hadisi 335 yana cewa ya'ani al mujahara bil inkari ala umara fil mala'i a fito cikin jama'a ana batanci ga masu mulki li'anna fil inkari jiharan ma yukhsha aqibatuhu matukar za a rika fitowa cikin jama'a ana batanci ga masu mulki da sunan nasiha to ƙarshen abin ba zai haifar da alkhairi ba kama ittafaqa kama ittafika fil inkari ala usman jiharan kamar yadda abu ya faru can a zamanin farko waɗanda suka yi tawaye ga sayyiduna usman id nasha'a anhu qatluhu a dalilin wannan tawaye aka samu kisan sayyiduna usman bin affan Allah madaukake ya kara masa yarda kaga kenan zanga-zanga da bore ga mai mulki ya saba ma tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba ma aqida na ahlus sunnati wal jama'a Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad <clears throat> wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid